an bello wannan abu eh, dole a fuskance shi akan cewa siyasa ne eh, kuma shi siyasa a yadda ya kamata a fahimta shine baka da maki dindindin kuma baka da masoyin na dindindin hmm. sai dai biyan bukatarka ta zama ita ce abin da za ka yi ta fafatukan nema an waye gari mu pdp mun yi asarar shugaban ƙasa gwamnatin tarayya da aksarin jihohi hmm. ana nema nuna kamar an gama da mu sai muka samu ɗan skuni don allah ba zalimin kowa ba ne muka samu ɗan ƙofa muka sa tsohon ɗan pdp ya zama shugaban majalisar da tabai hmm. muka sa ɗan pdp mai ci ya zama a mataimakin shugaban tabai. Wato dai zargin da 'yan APC suke akan cewa ko ka kitsa duk waɗannan abubuwan hakan ne. Ai siyasa ne ko ba mu ba muka yi ba mu muka yi. <laughs> Kuma daman a siyasa idan aka yi maka sharri sai kai jamhuru. yanzu abin da muka yi apc sun yi mana shari sun kwace mana gwamnatin tarayya da sauran wurare hmm. mu kuma mun musu jamhuru mun kwace majalisar da tabai shin yanzu abin da yan apc suke yi suna shige da ku abin da kuka yi a baya musamman a majalisun nan a ai mu yanzu mu pdp kawai mu yanzu mu na faɗa kwanan ba cewa mu za mu yi hamayya ba na rangoma ba hamayya na hankali na nitsuwa shi za mu yi yanzu kuma malam rabi musa ban kusan kwanan ne bar pdp ba ka ce kwanan ne ba pdp eh malam musa rabi ko kwanan ne bar pdp hmm. da yake koke koke dan yi goje kwanan ne bar pdp da yake koke koke duk wannan abu kai eh, abu ne na siyasa na samun fage ya za ku jawo buko lasa da ke da pdp na mace za ku jawo buko lasa da ke da pdp ai mu buko lasa da ke da pdp ne a yanzu <laughs> pdp da wanda za mu dawo mu jawo su ne irin su ba rabi musa kwankwaso da ire su wanda har yanzu suna da kayan baya su za mu dawo amma kokarin da gaji ne Alhaji Adamu Maina Waziri kenan na jam'iyyar PDP mun gode sosai Maina Waziri. To masha Allah.